soyayya da yaudara fatima kin cutar da lamurana in kika bari ni kin sariya kuma ya ga ba zan yi ba Fatima kuma ya tunani na ɗaya ne ƙauna da na manta sai in tuna ba ba kamar kyasa sashi ta kan irin kyan fuskar ki kana ki haɗa da ɗabi'ar ki assalamu alaiki so ne tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asara Assalamu alaikum masu kalam da saurare barkamu da yau barkamu da haka barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu shakata shirin mu shiri ne wanda zai baku damar sanin kaɗan daga cikin rayuwar artist muna nufin jarumai kenan idan an ce jarumai kuma ba iya na nan kasar mu ba har da na ƙetaren ƙasashe musamman yau da muke da babban bako masu kalam da saurare na san za ku yi tunanin ko ne babban bakon nan babban bako dai namu na ranar yau shine excellency excellency a cikin shirin kwana 90 assalamu alaikum excellency wa alaikum assalam wa barka da yau yawa barka fatan an zo lafiya alhamdulillah to masu kalam da saurare na san kun fahimci wannan fuskar sosai musamman masu kallon shirin kwana 90 excellency na dawo gare ku a cikin shirin kwana casa'in ko har a waje ma excellence ne <laughs> ato a ni a waje sunana ado ahmad gidan dabino mon a cikin fim kuma mala adamu wasu ce mai girma gwamna su ce excellence to yanzu nan amma a tsayin ado ahmad gidan dabino na fito to madalla masu kalam da saurare kun ji dai ainihin sunan mai girma gwamna mhm. mai girma gwamna za ku iya bayyana ma masu kalam da saurare eh, ainihin mahaifarku a cikin najeriya saboda kowa ya riga ya san cewa dai excellency dai ba ɗan ƙasar nan ba ne gaskiya ne to masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kamar yadda na faɗa suna na ado ahmad gidan dabino mon kuma marubuci ne mai shirya fina-finai mai ba da umarni kuma jarumi sannan ɗan jarida saboda haka na shigo sahun naku ah, kuma an haife ni a wani gari ana ce masa ɗan bagina a cikin karamar hukumar dawakin kudu a kano yau kimanin shekara hamsin da bakwai an haife ni har ɗari tara da sittin da hudu kuma amma an yaye ni a cikin birnin kano a nan karatun allo ne karatun ah, islamiyya daga baya sanda nake yaro ban yi karatun boko ba sai bayan na shekara sama da kama ashirin ma a duniya sannan na kai kaina makaranta na yi firamare na yi sakandare duka a ƙarƙashin hukumar yada ilimin manya daga baya na tafi jami'ar bayero inda na karanci aikin jarida ah, saboda haka kuma na yi wasu kwasa-kwasai na koyan da makafi wato karatun makafi na koya don koyar da makafi na kuma yi na aikin kafinta to akwai su je kwasa kwasa da dama to wannan a takaice kenan kuma ina da mata daya da yaya guda shida da aka wani a takaice kenan masha Allah mai girma excellency masu kalam da saurare kun ji dai bakin mai shi daga bakin gwamna kenan to madalla gwamna kuka ce irin kuna harkar darakta acting rubutun fim kamar wani fim da wani fim kuka wanda ku kuka rubuta shi to a kamfani na gaba daya mai suna gidan dabino international nigeria limited na yi fina-finai guda goma sha takwas na fara alif ɗari tara da casa'in da hudu yau shekara ashirin da takwas da fara shirya fim a kamfani na ga wayanda suke sun dade za su san fim din sumayya da muhammad wato inda so da ƙauna littafi na ne da na rubuta muka juya shi zuwa ga fim to haka dai muka yi tai muka yi akwai kuma wasu fina-finan da na rubuta ko an haɗu da ni an rubuta <laughs> amma dai a kamfani na mun yi guda goma sha takwas banda na wasu da na ɗan shiga haka kuma wani abu mamaki ni da ba na fitowa a matsayin jarumi daga farko zuwa ƙarshe sai dai fitowa ta musamman tunda nake fina-finai a kamfani na guda sha takwas nan kwaya ɗaya ne na fito a matsayin jarumi wato wanda so da ƙauna da sauran zan fito fitowa ta musamman wato special appearance daya biyu uku daya biyu uku shikenan to sai daga baya kuma a 2016 aka dawo da ni da karfi na ce an dawo da ni da karfi ni na producer muka tafi filin wasa wani fim da ake juyin sarauta tarihin masarauta hausa ne shekara ɗari baya an je an komai mun ɗebo mutane jarumin ya kasa akai akai falal dorai yana darakta mun tafi mu sanar da jami'an tsaro cewa mun zo aka kira ni cewa to mun fa akwai matsala gashi gashi na zo na zauna gaban jarumin nan na karanta ma na karanta ma amma abu ya gagara sai aka hace lallai ni ya kamata in zo in ce to ya zan yi ni ne producer ina biyan yan wasa ina kaza aiki ya yawa karshe dai aka matsa min dole na dawo na wannan sarki a cikin kwana um, a um, juyin sarauta sai kuma harka kwana casa'in ta zo sai wani bilkisu haka dai ya kai ta kawo wa nan fito shugaban karamar hukuma nan fito sarki nan fito gwamnati kin ji yadda ta nan muka fara da kuma yan fina-finan da muka ɗan a cikin juyin sarauta a nan aka samu jinin mulki kenan dai <laughs> idan za mu iya faɗa a jinin mulki a jikin ne kakanmu ardo adamu sarkin fulani ne saboda haka watakila daga can ne tunda ni ba daga can aka dauko watakila tunda ni ba saboda <laughs> saboda idan fa ka haye kai ka juye irin an dawo sarauta ina, ana cikin jinin sarauta fa za a yi dauka fa hmm, kamar gaske ba da gaske ne ma <laughs> to ba mamaki <laughs> to madalla hmm, excellency kamar lokacin da kuka fara fitowa a jarumin cikin fim dai haka dai hmm. jarumi dai gashi nan wani shekara ne a 1994 shine a jarumi a na fim mm-hmm. amma na fara harkar wasan kwaikwayo 1984 yau shekara 37 baki mm. zo duniya ban na ga lokacin a lokacin da saura <laughs> to gaskiya amma wasa na dandamali da ake haduwa mm-hmm. a yi eh, kamar gwamnati za ta wayar da kan mutane akan lafiya akan ilimi akan wata ne wani ciwo sensibilization kenan to shi muke yi daga wannan lokacin mm. amma in yi fim ya fito shine alif da casa'in da hudu shekara ashirin da takwas kenan shine to kamar yanzu dai saboda na tabbatar masu kalam da sauraron mu da suke kallon a daidai wannan lokacin su ma iri na ne lokacin da wuya dai a ci akwai wasu hmm. to kamar zamanin mu zauke yanzu hmm. kamar kusan kun yi fim dai wanda gashi nan dai ku ne dai kuka fito dai a matsayin jarumi fina-finai nawa kuna iya gaya mana goma ne Ah, na farko wanda na ce an dawo da ni roba da ina so ba ah, shine juyin sarauta bayan shi muka zo muka yi bilkisu shi ma series ne na wajen wata shida na zo na yi wani lawanin eh, kwana casa'in na yi ah, ahali na zo na yi eh, nahali to haka dai ga sunan da yawa da kimanin guda goma dai wanda na wannan zamanin daga alif dari tara da a daga dubu biyu da sha shida zuwa yau shekara hudu ko biyar kenan tun da aka dawo da mutum kuma wannan su zo wannan su zo wannan su zo har mataka da haka goma zan ci. to adala masu kallon da saurare kuna dai cikin shirin mu shakata shirin taurari inda muke yau tare da bakuncin excellency excellency kwana casa'in mm-hmm. ko eh, za ku iya yi muna irin <laughs> dawo excellency din nan? to ai eh, saboda masu kalam da sauraron mu su fa ƙara tabbatarwa fa excellency ne fa ya kamata a ce excellency kun karkata hula kun <clears throat> to mafi yawa za ki ga ni da yake mulkin na ba daɗi yake ji ba tunda wasu ba sa son abin da muke yi ma'ana yawa ba sa son a yi gaskiya ba sa son a yi amana ba sa son a yi kawai an fi son a yi ci kuɗin gwamnati yawa an fi son eh. ana ganin ko da yaushe mai girma <laughs> ah, <laughs> misali kai lukman me kake faɗi zaka da hankali dubu ɗari biyu za a baka sai waya mutane wasu suna nan ba su ci abinci ba su da abin da za su ci a baka dubu ɗari biyu ba ka da hankali sai ka sake tunani na wasu za su iya tuna lokacin da lukman ya zo ce a sai masa sabo waya irin a hau miliki din nan yana so ya kwaso gari a matsayin <laughs> sa na dan gwamna dan gwamna ya kamata ya mm. sai waya na ce a talaka suna na wasu ci abinci suna fama da yunwa kai a zuwa sai ma waya ta dubu ɗari biyu da hamsin to <laughs> wannan da dan takaice kenan <laughs> to akwai wani bangare da bai girma ba mai kada ya dan fusata ku irin ran saboda a cikin fim din ba a ganin inda ran excellency ya dan ɓaci saboda komai ya danganta shi ga ubangiji ba abin da ke tayar mai da hankali acting din nan muke so zaka dan irin an dan fusata din nan hmm. eh, Siyaso yanzu mutanen nan kana ga abin da suka yi sun yi ba ku gina makarantu ku ce kun gina mu zo mu zaga makarantun nan muga ko gini ɗaya ba ba ne kuka ɗau juna ba komai kowa yi ba daidai ba zai gaba daidai ikon Allah kaskalam da saurare kuna ci gaba da kallon shirin mu shakata shirin taurari tare da excellency kenan gaskiya excellency ni ma da kake acting din nan sai na ɗauka cikin kwana 90 muke <laughs> wato an yi an ci hanci da rashawa gona ce za a ɗau mataki <laughs> to madalla excellency kamar a fili da ba a fim ba na san dai ko ina an san ku eh, ko in na ce ko ina ba ma a Najeriya ba na san in kun fito waje a Najeriya kowa ya san a dinga excellency excellence irin wannan na san kuna samun irin wa'annan da kuma kiraye-kiraye irin to irin wa'annan kiraye-kirayen a inda ake cewa jama'a da yawa suke cewa irin jarumai suna da musamman mu nan da ba a can muke ba tare da ku muke ba za su dinga cewa ai girman kai gare su kaza da kaza na san dai excellency ba kwa ɗaya daga ciki ko kuma ka in tare muku a'a tambaya ta zaki ai ba zaki kuna ɗaya daga ciki ko <laughs> kuna ɗaya daga ciki ko kuma a'a a to shi mafi yawa a fahimta ta wani hali ne wani tun daga gida haka ya tashi wani kuma ɗaukaka ce take sa ya ji ya fi kowa mm-hmm. wani kuma mashawarta na kusa da shi su suke zuga shi su ga ya kai ya daina sauran abubuwa da mutane ah, mu da aka ba mu tarbiyya a gidajenmu an ce mutum yana da daraja mm-hmm. kuma kowaye kai ba darajar mutane ba kai ba kuma ba mm-hmm. in da kuka ke takama da ita an kuɗi kake takama da shi in suna in ma mai idan gan ga Allah ya baka ɗaukaka rana ɗaya saya kai ko biyan Allah kai ba ko ɗaya shi ya ga dama ya aikata yadda yake so to wanda ka zauna lafiya da mutane ka mutunta su domin Allah ne ya ce ya karrama ɗan adam kai kuma bai kamata ka wulakanta ɗan adam ba don haka ni ban taɓa ɗaukar kaina a matsayin na fi kowa ba ban taɓa ɗaukar kaina a matsayin wani ba zai zo ya min magana wayan ki masa magana ba <clears throat> ah, wasu ba sa ɗaukar waya wadda ma ba suka gaba ba suna ni kuma ko dan ina harkar kasuwanci ne kowace waya aka kira ni ko da suna ko babu suna zan ɗauka kuma an hanya na hadda mutum ya magana zan saurare shi saboda na san komai lokaci ne mm-hmm. idan ka ce kai kana ka shahara ka shahara babu wani matabbacin abu in ba ubangiji ba komai mai ɗaukaka ka za ka ƙasa saboda haka ka zauna lafiya da mutane lokacin da Allah ya baka daraja da kima ta mutane mm. ko da ka faɗo to da mutane za su tafi da kai kuma za su karɓe ka akwai wanda suke irin wannan sai su tashin gishirin andrews sai su sauka kwan za su na sauka a hankali a hankali a hankali musamman ka zauna lafiya da ita don ka sauka a hankali ba za a jirkito ka ba ba za ma a san ka faɗo ba to wannan ni ita na ɗauka a wata rana mun je wani gari a katsina ana ɗaurin auren wata marubuci a yahuwanmu mutane an haɗu da yawa ana son a ɗau hoto a ɗau ana ta kokowa na ce ku yi a hankali kowa zai ɗauka aka gama kaf mataimakin gwamna ya zo amma yadda aka taru a waje na ana son a hoto da ni ba a taru a wajensa har na shiga mota abokin tafiya ta zai ja mota sai wani taho da gudu ce la ilaha illallah ce lafiya ce ban dau hoto da gwamna wajen ce ya kake so ya ce da Allah ka fito ni na fito muka dauka nace shikenan ce shikenan ce sai an ji na ga abokin tafiya ta nace wannan minti sha biyar ko minti talatin da muka yi mana ba wa mutane haƙƙinsu mhm. haƙƙi ne tunda Allah ya baka ɗaukaka da mm. farin jini haƙƙi ne ka sauke wa masu san ka nauyin ka kula da su in ka ɓata wa rai a nan baka san daraja da Allah ya masa ba in ya faɗi mara daɗi akan ka sai ta ka mhm. idan ya tafi shi na haɗu da wani kai ya kyautata min ya yi min kaza ya kaza darajar faranta a ɗan adam sai Allah ya baka wata dama to shi zan yi ban taɓa ɗaukar wani mai so na ko mai kaunata a matsayin abin banza ba ina ba su girman su ina mutunta su kuma haka ya kamata duk artist mu su dinga yi amma fa ni a fahimta ta saboda watakila ko dan ni almajiri ne yasa kasan mutum ya karatun addini ya sha bamban da wanda boko ne kawai a ransa in kai karatun addini kana sanin darajar mutane kana sanin darajar da Allah ya bawa mm-hmm. mutane so mu mukan yi iya bakin kokarin mu ce mun zama ɗari bisa ɗari ba domin dan adam ajizi ne mhm. wani lokacin ko kana cikin wani uzuri ne ko kana cikin wata damuwa mhm. wani zai zo da wani abun to a wannan lokacin kuma sai ka kasa masa abin da yake so shi kuma ba zai maka uzurin wannan din ba amma yan Allah ya sa ka sauki akalla kashi saba'in ko tamanin cikin ɗari na nauye-nauyen jama'a mhm. ai ka yi ƙoƙari ko jarabawa ce ka samu 80% ko 70% ka hai haka wannan da ni fahimta ta to madalla excellency wani kira gare ka zuwa ga irin wa'annan jaruman to kira na da zan yi gare su shine in takamaka suna ko shahara an yi dubinka sun wuce wanda suka zauna lafiya da mutane suna yin kyakkyawan ƙarshe mhm. wanda ba su zauna lafiya da mutane ba sa yin kyakkyawan ƙarshe me kyakkyawan ƙarshe ka yi shahara ka sauko kuma ka ci gaba da tafiya da mutanen da kake tare da su mm-hmm. ka yi shahara ka yi wulaƙanci, ka sauko kowa ya watse maka shine mummunan ƙarshe saboda ka mai sanya gama lafiya kai ya wulaƙanta ɗan adam ka kuma ya ci zarafin kowa abin da za ka iya gwargwadon yin ka kai shawara ta kenan gare su kuma suna ba saya ake ba suna ba roƙarsa ake ba Allah ne ke kaddara maka za ka same su wani ya bashi suna wani ya bashi kuɗi wani ya bashi ilimi wani ya haɗa masa uku wani ya haɗa masa biyu wani ya bashi da na haka duk abin da Allah ya baka ka gode masa bisa kyautata mutanen da suke son ka mm. wannan shine shawara ta to madalla masu kalam da saurare da fatan kuma jarumanmu na kasar mu da kuma na ƙetare da ke kallon wannan shirin saboda wannan shirin za a iya samun shi a YouTube kenan ko jaruman wani wasu ƙasa da suke kallon su kun ji shawarar excellency Allah ya sa za a yi amfani da ita ba ma wanda Allah ya ma ɗaukaka duka ba ɗaya ba kowane ɗan adam ba kyau wulaƙanta ɗan adam saboda ɗan adam shine abin da Allah ya darajta eh excellency zan dawo ɓangaren ku fannin abinci excellency wani abinci ne za a girke maka na kawai mu ga excellency na ya aje cokali yana <laughs> shi ne da na ci da safe yau wato tuwo miyar kuka ko miyar kubewa domin waɗanda suka sanni, lokacin da na zauna a london wata ɗaya sai da na ci tuwo na zauna a germany sai da na ci tuwo na zauna a paris na zauna a italy na zauna a poland ni abinci na da ya fi komai birge ni shine tuwo ko a nan yamai akwai gidan da na je wata ran aka haɗo kayayyaki daban-daban kala kala kala kala na ce babu tuwo <laughs> sai aka ce ai tuwo na yan aiki na ce shi nake so <laughs> duk abin da aka hamni ne birge ne ba kamar tuwo ne <laughs> <laughs> saboda haka gaskiya tuwo yana daga cikin abin da yake ban sha'awa kuma yake birge ni nake kuma son in ci shi to madalla excellency bangaren sutura ana ganin excellency a kowace cikin wani fim manyan kaya hmm. to a bangaren sutura fa ko zaka iya sanarwa masu kalam da saurare wani irin suturu su ka birge ka ni da na fi son shadda in za ki ga mafi yawan kaya na shaddoji ne ma na kan sa doguwar riga na kan sa babbar riga amma ban cika sa ƙananan kaya ba saboda ko duk turai inda za ki ganni a europe a ƙasashen europe kimanin guda nawa da na je duk sanyin da ake da yake kuma mana ne nakan sa wando uku ina sa riga hudu amma za ki gan na sa suit a ciki na sa trouser sai in sa wandon shadda sa rigar sanyi in sa doguwar riga ta shadda in sa karamar kwat in sa babba hmm? in sa hula ta sanyi da safa idan na shiga ɗaki inda yake da hita zan cire duk kwat-kwat na rataye da ko jakata eh, a hulata irin wannan a jaka in cire ta sanyi sai in dawo gida ban taba saka wata riga ta turawa a ƙasar turai ba saboda ni ina ganin ina wakilcin al'ada ta da ɗabi'a ta da waya in aka gani da an gani ma an san bako ne mm-hmm. kuma an san ka kare al'ada eh. wata ran ina Vatican fadar fafarun majan fola Italy mm-hmm. sai wata mata ta to da mijinta ta ce please kana yi suna picture with na ce why not wato da Allah na iya ɗaukar hoto da kai na ce za ki iya ɗauka mana ta ba mijinta kamara ya ɗauke mu hoto a Italy kai ta yi wannan so wannan so saboda wasu ba su taɓa ganin masu irin wannan kayan mm-hmm. a fili ba ila sai a hoto mun zo Paris Charles de Gaulle Airport muna jiran ah, jakunkunan masu zo sai ga wata yar filifin ne sama. please ta na picture to haka dai zaki ta gani duk inda kaje da kayan ka na al'ada da wa da sauransu mutane za su dinga sha'awar ka kuma ka nuna identity na na na na haka da haka na haka ni kayan da na fi so na na gargajiya doguwar riga ko babbar riga da hula kuma mafi yawa duk inda zaki gani bangaren takalmi fa takalmi ba na sa kwaba mai rufe kafa sai in ba na ƙasa ta saboda sanyi shi kuma ta nan yake shiga don irin wannan ne na kan sa safa da takalmin kwafa ciki amma ba haka bane slippers nake sakawa irin namu dai na fata na abin da domin shi ya fi ba ni sha'awa gaskiya ƙasashe ko ban ko tambaya ba dai na san da kuma masu kallon mu da saurare sun ji a bakin ka kayi yawo a cikin ƙasashe kuma sun ji hmm. to excellency kyauta bangaren kyauta to alhamdulahi na samu kyaututtuka da dama bari mu fara ta harkar rubutu tunda ni marubucin littattafai ne na rubuta littattafai kimanin guda goma sha biyar kuma yau shekara ta talatin da ɗaya na rubutu an karanta littattafai na da yawa a ƙasar na rediyoyi daban-daban haddana kuma <laughs> da sauran na abunga na samu kyaututtuka na yaba daga jami'o'i akan bunƙasa harshe da al'ada na samu akan fina-finai akwai shekarar da na samu best Acto a lead role wato jarumin jarumai wanda yake jagorancin wannan fim sau uku a shekara ɗaya kuma da fim ɗaya wanda ko a hollywood ba kowa ne yake irin wannan ba a ce ga fim kwaya ɗaya juyin sarauta ne na ci best actor na ci best actor na ci best actor sau uku a shekara ɗaya kuma da fim ɗaya shine juyin sarauta kuma har zuwa yau bai fito kasuwa ba kuma har yau ba a yi wani fim a kane wanda muka samu kyauta ya samu kyauta kama wannan ba kyaututtuka talatin da shida muka samu a yanzu haka kin ga wannan bangaren kenan sannan a kyaututtuka da ƙasa take ba wa ɗan ƙasar ta ni ne mutum na biyu a cikin marubuta littattafan hausa bayan abubakar imam allah ji kansa ta gafarta masa an ba shi national honor wato nan bai yabo ta ƙasa ni kuma a shekarar da 2014 tsohon shugaban ƙasa goodluck ebele jonathan ya bani namba na mon wato member of the order of the niger saboda ka cikin layin abokaina waɗanda suka fara rubutu 1990 zuwa yau ni kaɗai ne marubucin hausa aka ba wannan kyauta niwa kuma an duba ayyukana na shekara talatin ne saboda ka duk wata kyauta da za a baka a najeriya wannan namba ita ce tafi kowace daraja hmm. shugaban kasa ne zai bayar a madadin mutum miliyan 100 da 'yan kai na kasa zai zo ya laƙa maka da kansa ya makala maka nambar kama wani abin na sojoji wanda hmm. aka makala ma a baka takardar shaida cewa an yaba da aikin da kai ka taimaki kasar ka kaza kaza kaza wanda ka na kula nambobin kyauta duk wanda za a bani ta kai wannan ta shugabancin kasa ba insha Allah to madalla masu kalam da saurare muna cikin shirin mushakata shirin taurari inda yau kuke da tauraron namu na kwana casa'in. Excellency har yanzu dai muna bangaren kyauta kamar haka kyaututtuka irin da ake ba ma 'yan eh, fim mota gida kuɗi waya irin wa'annan kyaututtukan na san. To, uh, ni na sha bamban da sauran jarumai gaskiyar magana. Na ce na sha bamban. Uh, ni ba ni nake son in yi wasan ba wasan ne yake biyo ni zuwa ce kin gane abin nake misali wannan naje na na mai shiryawa an zo wani ya kasa an saka ni kwana casa'in an zo za a yi an gwada wasu an zo za a yi an gwada wasu kuma aka ga ba su abin da ake so ba aka kira ni aka ce ana son in zo in yi kaza in yi kaza in yi kaza kuma da ke ka'ida ce ta sai ka yi audition mm-hmm. aka karbi cv na aka aika america masu daukar nauyi uh, makata foundation da sauran masu kula da aka ce ya cancanci eh, abinda aka gani na aikin na shekara 30 da kaza na yi ya cancanci in zo a yi wannan audition aka yi audition aka bani wannan matsayi bilki su haka zaki ta gani nemo na ake aka ce in zo in saboda haka ni ban dauka cewa uh, ni ɗari bisa ɗari shi acting ko fitowa a ɗan wasa shine abin ina da aiki na na kamfani na wanda kashi casa'in cikin ɗari shine buga littattafai mhm. da tallata su mhm. da yada su a duniya mhm. kuma ba iya na najeriya ba har daga china an kawo mana littafi mun buga kuma muna saida shi a najeriya saboda haka kyauta ba zan ce ba a taɓa bani kyauta ba amma ba wata kyautar mota ko ah, gida ko na a'a amma dai kyaututtuka mutane suna kaunar ka sun zo su baka eh, an taɓa bani waya an taɓa bani kuɗi an taɓa bani sutura an taɓa bani kaza kaza kaza kaza to amma ni ba ita ce wannan ba ba damuwa ta bace domin Allah riga baka jama'a ita ce shine akwai wanda yake yana da kuɗi ba shi da jama'a jama'an nan rahama ce wanda Allah ya ba jama'a shi kenan shi sa ki al jama'atu rahmatullahi jama'a rahama ce dan ni furi na ya cika fata na ya abin ga tunda na samu jama'a wani abin zai taso maka baka da kokobo amma jama'an nan za su iya tsayawa su yi maka shi ko baka da su mm-hmm. wani abin kana da kuɗin abin ya taso ka rasa ma me yi maka mm-hmm. kun ga shi jama'a rahama ce don haka ah, alhamdulillah kyaututtuka ana samu amma dai ba wai a ce a baka gida ko mota ko da mm-hmm. sauransu tunda na faɗi cewa kashi goma ne ko ashirin nake harkar fim kuma sai in daɗe ma ban yi ba kafin dawo dubu biyu da sha shida yi na shekara goma sha ban yi fim ba tun daga 2019 a 2009 da na wani fim wanda undp da british council suka ɗau nauyi a kan kare haƙƙin matan arewacin najeriya a shari'a musulunci suka ɗau ɓangaren wani abin ni kuma ne masa fassara da faransanci da turanci na nuna shi a london jami'ar sowas da ke eh, sowas university a london na nuna a hamburg university da ke jami a germany na nuna a warsaw da ke poland na nuna a new delhi na india da wannan fim din namu saboda haka kuma alhamdulillah mutane sun karbe shi sama don haka ni samun jama'a ya fi mun samun komai madalla excellency jaruman yanzu da duba ga yanayi ya canza zamani ya canza suna amfani da youtube wasu instagram wasu facebook wasu twitter wasu eh, social media da mm. kuna amfani da irin wannan kafafe ba wata social media da bana amfani da ita kowace ce in dai mutane suna shiga to ina ciki <laughs> da haka babu wani in dai ana yi a social media waje kaza waje kaza waje kaza in cika gaban shiga ba watakila na ga gurin bai cancanci in shiga ba hmm. saboda kima da mutunci na hmm. amma in dai mutane masu hankali masu tunani suna shiga to za ki tarar da ni a wajen watakila da sunana watakila ba da sunana ba idan inda ya kamata in sa sunana ne zan sa sunana idan inda kuma ya kamata in canja wani sunan ne sai in canja yawa madala masu kalam da saurare kuna cikin shirin mushakata shirin taurari madalla excellency nan shiri zai zo ƙarshe ga ku ga masoya mm. <laughs> ga ka ga masoya masu kalam da saurare ga masoyinku a cikin shirin kwana 90 excellency sannan kuma sarki a cikin shirin juyin sarauta hmm. to a masu saurari, ba da kallon mu akwai na kuke a duniya na muku fatan alheri kuma na fatan abin da muke koyarwa na yin gaskiya da amana da hana zalunci da ba da daidaito tsakanin ɗan da ka haifa da wanda ba ka haifa ba muna fatan masu hukunci ko masu mulki za su koyi da wannan domin shugabanci nauyi ne jagoranci nauyi ne ba a ce matar ka tafi matar kowa ba ba a ce ka ya fi ɗan kowa ba ba a ce ka in yi laifi ka hukunta shi ba in matuƙar za a ce ka in yi laifi ya fi ƙarfin a taka shi kuma ɗan talaka in yi a taka shi ka sayo kanka wuta zalunci ne kuma Allah ba zai kyale ba domin nauyin jama'a ne Allah ya daura mana a harkar shugabanci kamar yadda muke a cikin wasa to haka muke son mutane su zama masu gaskiya da amana da kuma hana rashawa da cin hanci wayanda kuma muke bata rai a cikin harkar fim to muna fatan za su yi hakuri, su yi mana afuwa labari ne ya zo a rubuce aka ce in hakimce in ɓata rai in kama kowa in ɗaure ba ni nake ɗaure su ba labari ne yake ɗaure su idan aka ce ni ma nan wata rana ni zan zama mara gaskiya a zuwa daure ni to watakila sai ku ga ah, ya excellency mai gaskiya yau gashi ya yi banna an daure shi to labari ne ya kirawo aka ce haka na haka ba ni ne kaina ba labari ne yayi yi ni aka ce yadda zan zama to madalla kun ji daga bakin excellency masu kalamu da saurare kun ji dai daga bakin excellency duka-duka ala muka kawo ƙarshen shirin namu na ranar yau a madadin abokan aiki na da suka dafa min tare da goyon bayan excellency ni sa'artu ibrahim da na shirya na gabatar ana ke ce muku muta lafiya assalam Record. soyayya da yaudara fatima kin cutar da lambarana in kika bari ni kin sariya kuma ya garan ba zan ya ba Fatima na ɗaya ne kauna da na manta sai in tuna babu kamar kya sashi na kan lirin kyan fuskar ki kana ki hada da har ki assalamu alaiki so ne tsarabar da na alkinta ko kuma in ce na asara